أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاين الصلاتين على الرسول ومن والاه يوم shidda ga watan rabi'u awwal hijira na da dubu da ɗari hudu da talatin ranar talata wanda ya daidai da uku ga watan uku 2009 muke so mu shiga miladiya muke so mu shiga littafin nan wanda ake ce ma ɗan ɗarani wanda yabo ne na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam shine yake somawa da haka ya salimal kalbi kar ahyaita qalbi bil wasal bil munaharrasni wal qalbu bisu bil a ghal bin kida'in min habibin miki walil qawwali qalbi يا خلي البال قلب البلت بالبلبال بل قلنا وزلزلتني والعقل بالزلزال زل فشين يكي يا سليم القلب يا مي تيرر يا مي لاهي زكيا دوت مثلا صلى الله عليه وسلم قد alaihi Haƙiƙa ka rayar da kalbi zuciyata bil wasal da son saduwa harrakta ne kuma ka motsashe ni bil muna da gorace-gorace balkalbu alhali zuciyar lokacin ghal ne ma'ana ghala ta halaka ne bil wasu da batun zuci likiwali halshe na alƙawali mai yawan magana ne ya ce shi wanga halshen ga abin da ya ce nan ya haliyar bali ya mai wahintattar zuciya wadda ba ta da wata matsala sallallahu alaihi wasallam kad balbalta hakika ka musibantar da bal zuciya ta bil balbali da musiba to shi harshe na mai yawan magana ya faɗo ga magana ne don mi bin in saboda kace wadda ya yi kasuwar da ya min hadidin daga ne shi ne sallallahu alaihi wasallam zalzalta ne ka shi ni ka girgiza ni ka rawaya ni bin nawa saboda nisantar da ni tsakanina da kai san inda zalzalata sa'ati shay'un azim wal aqalu hankalina hankali kowane iri ne zal zala kenan ya gushe bi zalzala in ana girgiza shi don haka wal aqalu hankali na zala ya gushe tunda ya samu arifa ga al aqalu bi zalzali saboda girgizar da aka yi ta yawa ta suma na yanzu hannu na ce sai shi usmanu ya ma irin wannan ce hakil musaba zama arami shauki imali labibin ban da wata jin daɗin rayuwa in ban gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahkil musaba shine muhallu shahid wannan nayi kama da mahaukaci in inda shehu na usman musab shi ne ce ya khamisan ya mai ɗamammen batnuhu ciki ne yana cikin ma'aiki ɗamamme ne ba babba wanda ne a shifa ya siffanta shi ya ce da ciki ne daga bani duk shahi suke haka sallallahu alaihi sallama gaban bai turo ba ko cikin tare suke lebur haka kuma shi gadan kwararren cikin to nan zai wani abu da masu balaga ke ce mai hitirasi yanzu lokacin da ya ce dan kwararren ciki wasu suna a ganin tau ashe gaban ya turo sai ce a fi husna halkin cikin kyawun talitta kuma ko talittan mustatin wacce ta kammala ta sayyidul wujudi sallallahu alaihi duk duniya ba wanda ya nabi sallallahu alaihi wasallam kyau. aka ya tambaya aka ce to game da annabi yusuf ce shi annabi yusuf yana cikin masu kyau shi ko ma'aiki shi a kyau din gaba ɗai ne albur da yake cewa fa jawharul husni fihi ghayr muntasim kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma rarraba shi ba kun duniya an ka bashi nashi na kai sallallahu alaihi wasallam hmm. ya man ya mai min kashahu kuɗi ne Muntakin, kana mai azabta ni fi kabbi kalbi tsakiyar zuciyata hmm. azabtawa da so malhubbi ya tarulul ladzati bil alami sanya alburda ce so yana gittawa da jin daɗi cikin raɗaɗin nan to shine ce muntakin, kana mai azabta ni fi kabbi kalbi tsakiyar zuciyata azabtawa ta so ya muniran wajuhu ya mai kyawun huskatai mai hasken huskatai muktatin wanda gashi ko ya boyu fi ɗayi ga naɗin kasdimihi na ma'ana yadda nake so in samu zarata ce ban samu haka din ba shi a fi ɗayi kasdin muktatin ya rashi kalkaddiya mai daidaitaccen tsayi sallallahu alaihi wasallam kad kawwasta ka daidaitar da kaddi tsayi na fastakin ka daidaita fil hawa ga su nan yana magana da kai ne wa furuj ka shi tabbatun komi fakalbi zuciyata shagilul ashghali wadda ke shagala da shagalce-shagalce zuciyata da haka zala ta halaka shine gal duk dai mayan so ne yake batu ya ci gaba da yaban ma'aikaci ya muli an ya mai biyayya ga rabbahu matalici ne Allah ke cewa kuri in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah mun daga cikin da da yake wa Allah wa ma yanduku anil hawa in huwa illa wahyun yuha la in nafsa ba zai biyan marai ne ba alhawa abin da take so sallallahu alaihi wasallam to ya wanda a haka damo aini ijiyar hawaye na mislul yahmi ita tana kiyaya tana zuba lil hawa saboda su min naka to kamar a ce ya taka zuba sai ce mislul ghaisi ka ce ruwan girgije ne haka hawaye ne hawaye na ke zuba saboda kukan da nake yi na son annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisa sinni ya mai sabbin shekaru shi wani yabo ne wanda ake mutum abinda an mai sabbin shekaru mutum ne ga shi jiki ne ya girme ma shekaru ne ana za ga mutum shekaru ne ba su da yawa wani amma saboda ni'ima jiki ne ya yi kyau kamar yana da shekaru da yawa sannan akwai wanda shi ko shekaru ne sun girma jiki ne dan citon jiki gare amma sai shekaru masu yawa to sallah sallama mai sabbin shekaru ne kuma zalwajahi ya ma'abuci huska almuniri mai haske almustawa wadda an ya asir alhaddi ya mai kyawun kundukoki o hawaye hadda ya kyage haddi kuma tuna sinnawa saboda nisan takka kaga jinasi kenan wanga hadda ya cage nan ko haddi kuma tuna abrati hawainiya ta wadukun mai yawan zuba ce dama abinda a waduku ruwa masu yawa Allah ce fatar alwaduka da kharuji min khilali alwaduku ruwa masu yawa to wadukun saboda isti'ara taslihiya yace ruwa girgije mai ruwa masu yawa ma'ana dai hawaye ce abrace hawainiya ta wata kun girgije ne ma to abin ga an ka ɗauke shi kan isti'ara kenan yadda girgijen na yake ruwa da yawa haka hawaye ne suka ruwa da yawa ko ku an ka ɗauke shi kan tashbihi sai a ce tashbihun baligun tunda an shahe waje husubai kuma an shahe adat bai ce abrati ka wadken bai ce abrati wadkun kuma can saru ila magrifatin rabbikum wa saru ila magrifatin rabbikum wajen natiha wajannatin arduha as-samawati wal ard kaga arduha as-samawati wal ard ma'ana ka ardi as-samawati wal ard to shine wa'aini idanuna hal wanda ya gudana ni minka saboda sonka ya zal khali ya mai wahintattar zuciya sallallahu alaihi wasallam da bata da komi kam ka sattal khaira da yawa kan nihi alheri min wajihin daga huska jamilin mai kyau bi kuwa ma'abuci karhi ma shi kuwa jam'u kuwatin ne milta minhu ka samo suwa ga mutum mil aba'in cike da gaba nan kamar ya suranta wani wanda ma'aiki yadda kyauta ce milta kai dan adam ka samu minhu ga ma'aiki mil aba'in cike da gaba ma'ana kyautar da ta cika ma gaba wanda karkafa ka ya ishe ka min tsawa daga yin duk da kake ji tunda akwai wani wanda ya ce mu mutane wallahi ku musulunta ga ma'aiki sannan kyauta irin wanda zai saurin talauci sannan wata rana an taba tara dukiya mai yawa mai yawa mai yawan gaske wani mutacce ma'aiki kai kai yanzu ga dukiya ma'aiki duk takata ma'aiki ce ko kana su ce a wace doka gaba da shi kenan an tashi kultu sai nace hagan nail wagga baiwat wagga bayyat ta hito ne rabin rabbin daga matarici aliyin maɗaukaki zai hawa wanda adda sararin sama ya hawa mai kasiri ne hawa kam saki da yawa kake shayar da zumratal ushaki jama'a masu bege kake shayar she so ƙaljawa aljawa makoran bakin ciki aljawa sunu kuma kamta sukul hatfa da yawa ma'aiki kake gargada mutuwa min sakin daga kwabri kwabrin da hala kenan ya wahinta an alhalhali daga mundaye kinaya ce an masufi ma'ana kwabrin da bai da mundaye an san maza kenan ma'ana da ya kakkashi maza wurin yaki sallallahu alaihi wasallam ga kyauta kuma ga yaki kamar can mai suna ce a fadon na da faidan kaga wa amala sahadatan fasasa da za ta halka nan wasu data ta gani an haɗa biyu ne ya dawo kuma haddani fil ba su wannan da yace inna badni inna sadari hakika kirjina gabana ni sabitin ya tabbata fi hubbi mar'in ga son mutumin da shike zikuwa ma'abuci zarunci ne shine sallallahu alaihi wasallam inda sayyidina ali yace idan aka yi yaƙi ya yi kamaji abin ya yi zahi bayan ma'aiki muka laɓewa aliyu na bai ya ce bayan ma'aiki muka laɓewa sannan ma'aiki da aka zo yaƙi shi ka fara kai bugu sallallahu alaihi wasallam sun taɓa gada da rukana ya ta kasa rukana to shi ne ne shi a inna kalbi sabitin fi hubbi mar'in zikuwa ma'aboci zarumci inna shauki hakika bege na ajila haza matukar haka da suke filmu na ga gurace gurace lalle layar awa bai kwatsuwa wanga begen so da nake bai kwatsuwa ba wanda ya sai tare ni kamar da mai alburda haka yake cewa ya ni, fil hawal uzuri ma'ziratan minni ilayka walau an sabta lam talumi Dukki ya kai mai zargi na fil hawal uzuri ga so ba uzurai su jama'a uzuratu wasu masu mugun so ne in suna son mutum har haukacewa har mutuwa suka da su ya ce ka yi min uzuri saboda ba zan ba son ma'aiki ba inda ma kai adalci ba za ka zarge ni to shi ne yake cewa layar awa bai kwasuwa shi son da kai ma'aiki inna badni hakika jikina hazilin wanda ya rame ne kuma wagga ramewa da ya yi la cewa bai daidaita ha abada min hubbihi saboda son ma'aiki ne ya rami haka tun da babarin son ma'aiki zai yi zambari ba to na san jikin bai dawowa daidai bai daidaita daidai da nake da inda kalbi hakika ta haja wadda ta ruhu ne fi khimarin cikin mayahi ma'ana ban ji ban gani min sukurul hawa saboda magaginsu su shi ne don haka faske ne ya ma'aiki ka shashe ne yana roƙo ne ma idan amuriyar taho milan adana ilal a'ala ana ce mai addu'a amma rabbana la tu'akhidna in nasina kaga ba umurni bane ru addu'a ce to shine to faske ne ya ma'aiki ka shashe ne hamuran giya sal wadda ta gudana fihi cikin bakin nan kasal sali kamar ruwan daɗi min ka ta daggare ka to shine faskini min fita khamran fihi kasal salisan lasta annabi sallallahu alaihi wasallama baka zan manya zuhu wanda ke ruhu yayi alfahari yayi takama ni mulkin da manzanci ne mulki ne Fak wanda gashi ko ya tsere ma kulla mulkin nasu dukkan mulkin mutane ya hadu mushakala kawai na lokacin da aka haye shi su tangin nan kisa wurin irin yadda aka yi makatan tangin nan ana ganin cewa sai dai busa kahu. kuma wurin mata ɗaya da ya sace ta wurin dubu goma sha biyu shi ke sara saboda isa amma lokacin da aka yi aiki gaba ɗaya duk gina tauro shi gaba ɗaya kuma wutar duk kayarikin su ta mutu shi ne lassa manya zuzu mulkin kulle mulkin nasifa lokta ka bayyana min wajihin jamilin daga fuska mai kyau wadda jimlatul ushaqi jama'a jimla tarfashi na masu begen su Shak masu begen ka ne uku Shak sun wahala saboda begen ka nasu kullu fasadin duk wani mai banna lidinin mustafa ga addinin nan na annabin zali to dukkan mai banna gare shi ya gargada lilhuni zuwa ga walakanci ya shiga matsala kullum man ada dukkan wanda ya kiyayya wanda ya addini wanda ya kiyayya lidinin ga addini to lokacin kazzak ya ɗanɗani sai faka takobin ka alhusama mai yawan kasa shine takobin mutu duk ya ma'aiki ka yi baiwa da takbilin da fuskanta ilai ga wanga mutum kalbu zuciyar bilmush ta wanga mai begen ta mai tsananin soce gare ka ma'aiki sallallahu alaihi ya muniyan husnuhu ya mai yawan kyawo ne sallallahu alaihi fa wanda mai tashin kamshi ne min inda zil hajati ga ma'abuci bukatoci milta min izin ma'aiki ka samu girma girman da suke azizin mai daraja ne mata wanda an haƙaddar ta ya fukul halka ya ƙere matalikai dama aka Allah nuha kuma wanga girma rulta ka hore a kadarar biladi sasannin garuruwa birrima da masu to wanga abu ya haito min gani daga ikon Allah mawadaci hayar zan zanka hore dukkanin garuruwa na kahirai da masu da kayan yaƙi da shi kanu ya ga zalan ya barewa sallallahu alaihi wanda kadduhu tsayewa tekil mashi ga tafiya ma yana zozayya ne secret ma armahika ce masu yanzu lokacin da aka harbe mashi ai ba a ganin wani karkacewa gare shi to haka ma'aiki kamar da mai ashifa ya faɗi in zai tafiya straight haka ka annahu yan hadaru min sababin kamar yana gangarowa ne ga wani tudu haka straight da babu ta yanayin yanayin sannan wa izal tafata il tafata jami'a idan ana cire shi in zai waiwayo gaba ɗaya ka waiwayowa to ya ce ƙadduhu tsayuwa ta yi mashi ga tafiyar ma mai zauzaya ce kal armahi ka ce masu yadda aka harba ma shi straight to haka ma ake ka tafiya straight sallallahu alaihi wasallam rikuhu miyau ne shi ma ake rahon giya ne wadda ta hala kuma ra hutawa wa baka ta zama fi zai daga wani tilkar rahi waccan giya waccan giya ta miyan ma'aiki ita a hutawa kan to ne ya ce lam yazal ma'aiki bai gushe ba yamtahu yana abutar to sai ka ce manwala shine fa'ili manwala duk wanda ya jibinci amiran sarki filgina cikin wadata to lallai lam yazal ba zai gushe ba yamtahu yana takama shi wanda ya samu sarki kuma ko da samu sarkin cikin wadata to zai gushe wannan mutum yana takama ma'ana ya samu aiki cikin yadda yake so cikin daula amma daula din ta lahira to kuma lam zalma aiki bai gushe ba yana kuranye min al-kuffar na kafirai fi ardillana ga kasan mu ana kuranye kafirai ga kasan ta musulunci kullu man adahu dukkan wanda yake ya da ma'aiki sallallahu alaihi duk wanda ya kyara shi lamyan yankul ko ba zai kira ta ba lizillin da kaskanci cikin kaskanci fi duna tunnan duniya kamin a ta yi lahira to lam yazal yarta da fi jannati adinin manjana sai ka ce manjana duk wanda ya ɗasa shine ya kallo min jana daga ɗasan bustanin haddin gonakin kuma tunin kana kafa wanda ke tashin kamshi shi wannan kuma tun kaftu ya kace aful shine ga wasa to duk wanda ya samu haka yadda ya ma'aiki to lallai lam ya zal ba zai gushe ba yartado yana takama fi jannati adamin cikin aljannar tattali kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi to bayan haka kuma kun gane cikin kwana zai gan shi bayyane bi'iznillah kuma gani ne cikin kwana gani kamar gani ne ne walki sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan ash-shaytanu la yatamassalu bi wa tarwaya kuma la yatasawwaru bi kaddu da ɗaya ma'aiki ma a shafaita ne ba ka warkashe ne ba mustun sadda a baita ne kan ramashe ne biljawa da tsananin bakin ciki shi aljawa kaddu da a faranta ne ba ka faranta min rai ba sun sadda gayyabta ne kafa kashe ni binnawa da nisa kaɗo da ɗai ma ardota ne ka yadda shi ni ba sun sadda ayyabta ne ka aibanta ni biddana da rama haka babu ɗin kaɗo da ɗai ma alfurata ne ka faranta ba ma'ana ban ji daɗi ba mustun sadda a farhata ne ka heke ni a ne ka heke ne bil asa da tsananin bakin ciki furra ya ma'aiki ka horanta ransabban mai bege ni kenan da tun sa'ad da ya zamo shi mai begen nan filhuzni cikin bakin cikin nan mara bai samu hutawa firrahi ga maraita shi ne bai samu zuwa ba inda sayidul wujudu sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce kattama shafi buhu hakika son annabi sallallahu wasallam ya hiyar da fi kulle badani dukkan jikina gaba ɗaya duk na rame saboda so ne kuma warta da ya lullube dukkanin jikina shi sun annabi sallallahu wasallam ya kari ba kenan kuma waqta la'atul qalba kuma gashi na son ta zuciyata an kubbin ga sulu shay'in ga komai kargada wanda ya zamo duk duniya gaira dinillah in dai ba addinin Allah bane shi addinin Allah da shike zai yi timami wa'adin Shi ma abuci suka alkawali kuma wannan na da baiwa shi addinin musulunci karka tantul hubba hakika na ɓoye son ma'aiki fi kalbi cikin zuciyata zamanin tsawon zamani to tun da son na ɓoye tsawon zamani to sai ka ce duru lu'ilu'in jari magudanai ya admu'i hawaye na lu'ilu'in magudanai hawaye na ma'ana hawaye ne kamar lu'ilu'i to hawayen da a haka da sai suka zamba sun bayyana da sirri cikin zuciyata ba zarfiya ce kalmis misbahi ta ce hasken hitila ne ma'ana cikin zuciyata ina jin son na yi min wani irin abu kamar hasken hitila don ya daɗe yana damuwa ta cikin zuciyata to shi ne ya ce man tamarta a yi wa'azi ya ce man a duk wanda ya ji daɗin dara duniya gidan duniya kawai duna ukura bai ji daɗin na lahira ba kadgawa wannan mutum ai ya halaka da to shi ne ai ake cewa la khaira fi khairin ba'dahu sharru ba wani alheri ga alherin da suke bayan sharri ɗaya bai ja ba da hunna ruma bayan ya wuta kuma wala sharra fi sharrin ba da huljanna ba matsala ba ce kowace matsala in dai bayan ta aljanna za a shiga to shi ne man mata a dawar duniya duna ukura kaga wannan ya halaka san bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa man tasamma duk wanda ya saurari wa'azin nafsin wa'azin rayuwa ta wadda ke hore ne ga mummunan aiki ya saurari abin da take ce mai duna kalbin bai saurari na zuciya ba abin da zuciya ta za ta gaya mai na kwarai to duk wanda aka hawa wannan ya hada cikin rami man yujahir duk wanda ya kokartar da nafsahu rayuwa ta fi tarki lahawin gabarin wasa to wanga mutum hawa ya tara lada sannan kuma man yalumni duk wanda ya zarge ni fi hawa ga son huri wa gawani ‘yan matan hurul aini waɗanda sun wadatu daga ƙawa, to gawa wannan ya halaka. abinda suka mihimin ni begen da ni wa ma'aiki hurul ne nake son in tasan ma don in same su to duk wanda ya ce wurin kana ma'aiki bege ka gani za ka samu hurul aini to duk wanda ya ce haka to wannan ya halaka kenan yaban ma'aiki bai sa abin hurul aini ba shine yake ne to kamar can mai shirin ya ce sana'i sana'i sana'i sana'i lil jinani dariqatun وأقسم على الجدوى ولست تخنف yace sanaya sana'i hanyoyin yabon gada nake dariƙatun hanya ce lil jinani zuwa ga shiga aljanna kuma fa aka sai karan ma alal jadawa bisa ga wagga baiwa ta aljanna fa lasta ba za ka hida ka fara ba in karanci don na isa kenan abin aljanna saboda ina yaban sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-amra haqiqa wanga lamari ta ya shishiryu ne ya kaddarta ligare ni min rabbi daga mutalici na alfatahi mai yawan buɗi na in zan ina cikin masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah